An kaddamar da babban aikin agaji don taimakawa mutanen da mummunan ambaliyar ruwa ta shafa a Somaliya yayin da ake fargaba barkewar munanan cututtuka irin su maleriya da gudawa. Mutane akalla goma sun hallaka wasu kusan dubu ɗari uku da saba'in kuma sun bar gidajensu sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin ƙwarya. Kayayyakin agaji na isa Somaliyar daga sassa daban-daban na duniya. Ka Ibrahim Mijinyawa da ƙarin bayani. Wannan wani yanayi ne da mutane suke son ganin sun rayu ko ta halin kaka. Yankin da ambaliyar ruwan ya fi muni na a kudancin Somalia, inda manyan koguna biyu suka cika suka kuma tumbatsa sannan ruwan ya shanye baki ɗaya ƙauyukan yankin. Hukumomi sun ce akalla mutum sha biyu ne suka mutu sannan har yanzu ba a ga ƙarin mutane da dama ba. lamarin ya sa mutum kusan dubu ɗari uku sun rasa mahallansu kuma a yanzu suna buƙatar abinci cikin gaggawa da ruwan sha da kuma muhalli wannan wani abinci ne da baya buƙatar shiri wanda kuma kusan zai iya tallafawa yara da iyaye mata da ma duk wanda yake buƙatar a kai masa ɗauki nan take a yanzu muna kawo ƙarin kayayyaki kamar abincin domin tallafawa yankin Beletwen da kuma yankunan da ke kewayensa waɗanda ambaliya ta shafa. Wani fari mafi muni da aka gani a cikin shekaru talatin ya afkawa mutanen da ke a nan watanni uku da suka gabata. Shugaban Somalia ya nemi taimakon ƙasashen duniya wajen taimaka waɗanda lamarin ya shafa. Mun zo nan ne domin mu nuna tausayinmu ga waɗanda ambaliyar ruwan da aka sake samu ta shafa. Mun san da cewa ambaliyar ruwan da aka samu a bara ita ce mafi muni a tarihi. Amma a bana ambaliyar ruwan ka iya shafe wacce muka gani a bara. Allah ya ji kan waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka rasa muhallansu. A faɗin gabaci da kuma kusurwar Afirka an fuskanci ambaliyar ruwa mai ƙarfi a watan Oktoba kaɗai. A Tanzania da arewacin Kenya da Sudan ta kudu da kuma Ethiopia. Masu hasashen yanayi na gargaɗin za a samu wani rikicin da ya shafi bil'adama a yankin. to za ku iya samun wasu bayanan akan ambaliyar ruwan a somalia da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula wasu harhara biyu da aka kai a yankin ruwan gini a 'yan kwanaki kalilan sun ƙara janyo hankalin ƙasashe kan matsalar kwashi a teku a yammacin afirka an sace ma'aikatan jirgin ruwa su hudu sannan an bindige wani mai gadi a gaɓar ruwan togo hakan ya biyu bayan sata wasu ma'aikatan jirgin ruwa 'yan philippines su tara daga wani jirgin ruwa na norway kusa da gabar ruwan benin ran asabar ƙungiyar masu sufurin teku ta duniya ta ce yankin ruwan ginin shine mafi haɗari wajen fashi a duniyar galibi don neman kuɗin fansa a watan yuli an sace ma'aikatan jirgin ruwa su goma 'yan ƙasar turkiya a gabar ruwan najeriya a watan agusta ma an sace mutane goma daga wani jirgin ruwa na jamus kusa da kamaru a wannan shekarar ma'aikatan jiragen ruwan da aka sace a yankin sun haura 60 a yanzu ana fargaba cewa lamarin zai yi munin na somaliya kuma zai kasance barazana ga zirga-zirgar jiragen ruwa ga ta bakin steven askins wani kwararre kan sha'anin tsaron ruwa Abu ne da ke faruwa a koda yaushe, munanan lamuran da ke faruwa a Somalia ne suka boye shi zuwa wasu 'yan shekaru. To amma a zahiri, a bana an sace ma'aikatan jirgin ruwa kusan 60. sannan a yau da jiya da kuma ƙarshen mako wanda watakila shine jirgi na sha biyar ko sha shidda da aka kai wa hari da kuma aka yi garkuwa da ma'aikatansa to amma a da yaushe mukan ga ɗan karuwar lamarin dab da kirsimati zai kasance wani abu ne na kowaye aka samu da kuma kayan da suka samu to amma baki ɗaya a lokacin kirsimati zuwa sabuwar shekara ana samun karuwar fashi a teku to yanzu kuma ga wasu labaran duniyar 'Yan sanda a Uganda sun kama madugun adawa Kiza Bisije a lokacin wani taron gangami a yankin tsakiyar kasar. Rahotanni sun ce jaman tsarin sun hwasa gilashin motarsa suka hisgo shi sannan suka yi awon gaba da shi a mota. An yi amfani da barkonan tsohuwa don tarwatsa magoya bayansa. Jagoran jam'iyyar PP Bobby Wine ya yi Allah wadai da kamun Kiza Bisijen. gwamnatin trump ta hito fili ta sanar da majalisar ɗinkin duniya cewa amurka tana niyyar hicewa daga yarjejeniyar paris kan sauyin yanayi shine matakin farko na hicewar wadda za ta soma aiki nan da shekara ɗaya ƙasashe kusan 200 ne suka sa hannu kan yarjejeniyar ta paris da rage gurɓatacciyar iskar da masana'antu ke samarwa. a yayi wata yarinya a shekara takwas a ghana tana fama da wani ciwon kashi da ke sa kasusuwanta su karye nan da nan da zarar ta motsa to sai dai duk da tsananin ciwon da take fuskanta idan kashin ya karye a yayin tana sha'awar yin rawa kade ya haruna da ƙarin bayani ban iya miƙe hannuna to amma ina iya amfani da ƙwaƙwalwata sunana apia ayayi yadon Shekara ta takwas, ina fama da wata cutar da ta sa ƙashin jikina yake tafshi abin da ke sa karewarsa cikin sauri. Ba za ta iya tafiya ba, to amma daga ƙarshe sannan a hankali tare da taimako. Ayeyi ta koyi iya tsayuwa. Kaka, ina jin zan iya yi da kaina. kamar yadda ƙwararru suka ce cutar ta tafshin ƙashi wata lalura ce da ke tattare da kwayoyin halitta ba za a iya warkewa ba to amma hakan bai hana wa a yayi karsashi ba ina son yin waka ina son yin rawa ina kuma son yin karatu ina son yin wasa sai dai wasu lokuta a wajen wasa takan yi kariya da dama idan na jefa wani abu to zan kara ƙashina haka kuma idan na miƙe hannuna zan iya karewa a kowane lokaci idan na kare mahaifiyata za ta sa wani abu to sai ta ɗaure shi to zai warke An yi kiyasin cewar ana haifuwar mutane biyar a cikin kowaɗanne dubu ɗari a duniya da wannan cuta ta tafshin ƙashi. A Ghana babu wasu alƙalama a kan lalurar sannan hanyoyin maganin cutar a ƙasar takaitattu ne. Ana kiran maganin da aka fi bayarwa bisphosphonates wanda ke taimakawa ga ƙarfafa ƙashi. Ana sa ran lalurar a ta ta'azzara yayin da take ƙara girma. sai dai tsoma ta ruwa da wasu hanyoyin motsa jiki sun taimaka. Baya ga tunkarar matsalolin lalurar, iyayen ayayi na kuma tunkarar kyamar da ke tattare da kula da yarinya mai nakasa. Ever since she came into our life, Tun lokacin da muka haife ta, albarkar da na samu ta ɗara wani koma baya, kuma babu abin da za ka rasa don taimaka ma irin waɗannan yara. Ba zan iya miƙe hannuna ba kamar yadda kowa ke yi, to amma tare da taimakon Allah ina iya amfani da ƙwaƙwalwata. Hakan babban abu ne.